yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan dukan kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba shida ga watan Mayu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. jimila Kabiru Fage. Usman Kabara. Da Halima Jumrau. Kamar kowace Laraba dai, shirin namu akan siyasa ne, kuma za mu tattauna batutuwa da dama. Kaɗan daga ciki, shin kamata ya yi gwamnati mai zuwa ta yi tafiya da matasa masu basira ko da tsofaffi masu ƙwarewa? Kuma me mata ke buƙatar gwamnati mai zuwa? Shi ma ɗan iya tunanin shi akan yadda matasa ke so gwamnati mai zuwa ta tallafa ta bunƙasa musu rayuwa. To akan dai matasa shin buƙatu na matasa maza da na matasa mata shin iri ɗaya ne? to duk za mu zuwa inda ba su da mata ma a cikin su akwai su kai ku tantance ku duba ku babu mata manya ba wai babu eh, mata eh. kwata kwata ba amma duk kuma akwai mace mai shara hmm. yauwa to za ku ji wannan muhawara a zauren matasa to wai shin me sirrin karbuwa a wajen siyasa me mata ke bukata ne su ma su samu karbuwa a wannan siyasa da ake yi yanzu na farko dai akwai abin da ya shafi zurfin karatu banda ba kuma zurfin karatu akwai abin da ya shafi goyon baya a wajen mazajensu suna buƙatar goyon baya a wajen iyaye da 'yan uwa da kuma al'umma sai kuma filin dafe-dafe inda halima abdullahi da bakuwarta malama a waɗifa za su kawo mana da dafen yau to malama a waɗifa me kika tanadar mana zaki mana a wannan lokaci salamu alaikum masu sauraro na na tanadarwa uwar gida da amare kunu mai daɗi wato kunun ambardo. Ambardo? Kun san ambardo? Mm, yau da yau za mu sa <laughs> ambardo. Za mu bar yau. <laughs> To baitin hilin karin magana akwai amsoshin tambayar mu ta jiya za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. karin magana. Ko kare ya zama sarki, kura ta yi ƙarhin haraji. Karin magana. To lallai idan muka dubi wannan karin magana wato mai cewa ko kare ya zama sarki kura ta fi karfin haraji za mu ga wato wannan karin magana na kunshe da wasu mahimman kalmomi wato misali kamar haka na farko dai akwai kare wanda kare wata dabba ce mai damamman ciki wanda girmanta ya yi daidai ya yi kamar na akuya tana da yawan fada da haushi akan yi farauta ko zuwa kiwo ko tsaron gida da ita kare yana da sunaye daban-daban dangane da launinsa kamar su durwa ko jatau ko bare ko duna to sai kuma sarki to sarki dai shine mutumin da aka raɗa ta hanyar gargajiya don ya shugabanci mutane ta hanyar mulki ko sana'a ko wani abu to sai kura ita kuma kura dabba ce wadda suke mai dabbara dabbare a jikinta sannan mai katon kai kuma tana cin dabba kai har ma mutane tana ci to sai kuma karfi to shi kuma karfi shine abin da yake da wuya a tankwara shi ko a karya shi ko kuma a ce mutum ya fi karfin abu manufa ya zarce wannan abu to sai haraji shi kuma haraji shine kuɗin kasa da mutane ke biya wato suke wato suke ba hukuma duk shekara to idan muka dubi wannan karin magana za mu ga wani abu ne mai wuya aka hada an dai san wato misali ko kare ya zama sarki to ita kura fa gaskiya ba za ta zama daga cikin talakawansa ba domin ita tafi fi karfinsa kuma idan muka dubi a ɗabi'ar hausawa wato kamar idan muka dubi karin magana da yake cewa wai kare ya gana wa kura sai ta ce kanina me zaka ce sai ce da kyau yaya to anan nan kin ga ai dole ya ce da kyau in ba haka ba ko yanzu a yi babu shi sannan kuma sani ali dandawo yake cewa kare bai ja da kura ce dan ba karfin su ɗai ba saboda haka anan an nuna cewa da kare da kura ba za a taba haɗa karfin su ba to kamar yadda abubuwa suke zamantakewa ta rayuwa za ka samu duk irin girman mutum duk inda ya kai za ka samu akwai wanda yake rassunawa akwai wanda yake sama da shi to abin da ake so a nuna mana kenan yanzu misali duk irin yadda mutum ya kai matsayi za ka ga ai akwai wanda yake jin kunya ko yake ganin kimarsa wato idan mutum ne ma mara kirki to in yana ya tashi zai nuna wannan rashin kirkin nasa to ba zai nuna wannan ba sai kaga ya rusuna wannan mutum. haka idan wani ne wanda Allah ya baiwa wata baiwa wato misali ta ilimi ne ko hikima ce ko kuɗi ne to za ka samu akwai waɗanda yake girmamawa a gabansa saboda duk wanda yake da wani abu to a sama da shi akwai wanda yake da wani abin da ya fi karfin wannan to saboda haka yanzu misali idan muka ɗauki kamar magana da shata yake yi a dangane da mawaka aikin ga yana magana cewa ya ce na zama kwan wato karfan jirgi ya ce dace da sai makeran asali sai ya ce ba ku yan walda ba walda ko ni sai in yi to anan wurin shata yana nuna cewa shi ya kai wani matsayi a waka saboda haka ya fi karfin mawakan da suke zamaninsa to amma waɗanda suke na baya da shi to su ma dole ya ko waɗanda yake rasunawa kwatankwacin yadda shi ma wato makaɗin nan shahararre wato misali na rambaɗa shi ma aikin ga yana cewa zamfara ba makaɗin daga jamani yace baya ga jan kiɗi sai ko ɗan do sai ɗan do da alo mai taushi amma ba makaɗin gayya ba to a nan wurin kin ga duk irin yadda ya kai a matsayi na kiɗa to ya nuna kuma akwai waɗanda yake ganin wato wato yake risinawa to haka ma rayuwa take cewa duk irin yadda mutum yake to za ka samu akwai wani a gaba da shi kuma akwai wanda yake girmamawa ko kuma yake haffafawa kamar yadda dai wani wani karin magana na hausawa da yake cewa gaba da gabanta wai aljani ya taka wuta to kusan <laughs> na gani abu da ce kira akan wani karin magana insha Allah To haka yake sai mu ce ga kuma Isa Lawal na Ikara da labarin haɗuwarsu da ɗan iya wannan makon. Yau dai daga rambaɗa tozali da ɗan iya ce ɗan uwa tsaya ka sha labari. Jiya dai na je dabar dandazon wasu samari na iske su suna ta wani kirari cewa su ba su da wani buri sai na neman gwamnati ta da wani tsari na taimakonsu ta hanyar bunƙasa rayuwarsu cikin sauri alabashi wata rana ta kai ga an waye gari rayuwarsu ta zama abin marmari da marari har ma ƙasa ta dunga alfahari. dan iya ce da jin samarin nan na wannan tattaunawa na ce nima ma ai ina da abin tofawa idan har kuna son rayuwarku ta zan canzawa to ya zama wajibi ku rinka halartar duk wani majalisin koyarwa ku dinga sauraron malamai wurin ba da fatawa kada ku bari wani ɗan siyasa ya hankaɗa ku dawa alhalin ko ku ba ku da ko na sayan dawa balantana fa ku samu wani abin nunawa har dai ta kai ga an yi sa'a rayuwarku ta zama abin sha'awa na ce a lallai dan iya kayi nadama kuma kalamanka na nuna ka girma amma duk da haka ya kamata ka kyala 'yan hauma-hauma kuma tunda dai hausawa sun ce idan hagu ta kiya a koma dama to yana da kyau ka koma harkar noma idan ta kama ma ka siyo gyararriyar garma idan kuma ka fi sha'awar noman fadama to sai ka nemi magirbin kaftu kai himma saboda in allah ya taimake ka sai ka ga kafi karfin duk wata hidima dan iya ce i aini ma ina yi wa Allah godiya saboda mutane sun fara fahimta ta wasu daga cikin waɗanda ba mu karatu ba ma sun koma makaranta suna ta fatan Allah ƙara fahimta ni ko ina ta musu fatan Allah ya ƙara fahimta ya kuma raba mu da kaidin masharanta da sannu ma mu samu sa'ar kubuta daga bauta kuma samu mu yi katarin ɗaga tuta mu zama abin kwatance a fagen gata kaga idan Allah ya taimake mu ba mu ba tsoma kanmu cikin aikin da zai kai ga ƙasar mu ta dozarta to a da isa lawa ikara yanzu kuma sai zauren matasa ga madina dauda tare da fatima abubakar da zainab ahmad maska da ibrahim suleiman da kuma Muhammad Girma Bukar. Yau za su duba bukatun mata matasa da kuma yadda ya kamata gwamnati mai zuwa ta bullo wa bukatun nasu. na so sai mata na akwai matasa mata matasa ai matashi ya shiga har da mata ciki ai matasa ai eh, mata mata mata matasa suna nasu kalubalen magana da mata da kungiyoyin su ba kwa ba mu equal abin nan ne right ne ka kan ko da sandiyan da kaga muna rabe ne da ka ah, ai ina ganin magana nan ah, ai ina ji a ah, ina ganin wannan tattaunawa da muke yi aka magana matasa kuma za ku ke barin mata suna rarrabe a wannan magana ma a wannan magana da ake eh, ya danganci maza da mata ya danganci maza da mata so ina ji <laughs> lokacin da ita mace da kanta ta dauki kanta a matsayin kaskantacciya sai ta rage kaskantacciya Uganda ta ɗauki kanta a harkar addini harkar ibada harkar neman maybe yau da kullun kula da gida da menene ta ɗauki kanta haka sai ta rage haka. Ai jaki duk wanda ake kallon mata a cikin siyasa ba ga duk macen da ake kallon tana siyasa ba ganin ta da mutunci. Saboda me yasa me aka ɗauki siyasa? Kin san akwai wannan bahaushe ne da uwana muna hira da shi. Nace shi wannan macen da ta fito neman gwamnan Taraba. Wai tun da dai a can Taraba ne. biyawancinsu kuma ba musulmai ba ne ba shi bai damu ba amma in a kano ne shi bai so wata kaman gurare kamar taraba mace za ta iya zama gwamna amma a kano da makamantansu mai ce bata kamata ta zama shugaba akan maza ba wa al'umma za a kai za a wani mutane kai don in ka ilmantar da ya ka ilmantar da kasa gaba daya mm. in ka ilmantar da ya ka ba ya sana'a kuma ka ta ba ta yadda za ta dogara kai ta taka rawa a siyasa za ka gina ƙasa ne mata an san su da tausayi an san su da angen nesa an san su da taimakawa saboda haka gaskiya duk wannan gurgo fahimta ce yau mata in misalin da ka bayar mm. a kuma abin da ya kamata matan su sani dole akwai kamun kai a matsayin ki na mace mm, ba dan kina neman wani mm, siyasa ba za ki zama yar bangan siyasa na ɗaya mutuncin ki za ki diba ko da ana bangan siyasa ki kama kanki ki diba daga gidan da kika fito gidan mutunci abun da kike nema ba kin je ki sayar da yancin ki bane dan ki taimaka ma mutanen da kuke tare ne a yau da mazan ba su ba su dama ne shi yasa suke sayar da yancin ai matsalan abun da ake diba mutanen da suke suka yi a Najeriya mata ana bangar siyasa kuwa akwai su ba tana bangar siyasa ko aiki kika je nema yanzu ko ko aiki kika je nema a matsayin ki na mace shi wanda ke wanda zai dauke ki aikin zai nuna miki shiga na shi bukata gwamnati za ta gwamnati a tona matan ne ba sa fada ilimin ki kin cancanci eh, eh, to ya mata su fito su sanar to ina za a kai shi kara eh? yawa shi ne kamar wannan bayani yanzu da Zainab akwai hukumomi yayi ga yan jarida nan akwai kungiyoyi masu zaman kansu akwai irin su naptip ai akwai irin za akwai su naptip akwai kungiyoyi da ma ki fito ki zo ki doki suran director din ko kuma ma'aikacin ki tabbatar kina da information game da shi ki zo ki sanarwa hukuma don muna da yaya mata muna da yan uwa mata muna da iyaye mata saboda haka gaskiya duk mai wannan bai kamata a basu ba ma a cikin al'umma kafin kafin ta je irin wannan wuraren a ma'aikatan da kika je neman wannan aikin ba za a rasa wata director da take mace ba kuma uwa ce akwai ma'aikatu da ba su da mata ma a cikin su akwai su kai sai mun sai in aka ba mutum wannan tantance ku duba ku eh, idan aka ba mutum wannan ba <laughs> ba karamin aiki bane to shi ma a duba ne sai a duba ai duk da aka ce akwai ma'aikatan da babu mace a ciki to in aka ce ka je ka nema baka aiki babu mata manya ba wai babu mata eh, eh. kwata kwata to amma duk kuma abin da akwai mace mai shara amma amma amma amma ni kuma abu da nake gani yawancin ofisoshin da nake zuwa muke mu'amala da su gaskiyan magana shine su ma mata sun fi riƙe manyan ofisoshi to an sa wato duk inda aka ce mace na shugabanci a wurin za a samu ci gaba ana samu ci gaba kwarai da gaske saboda na daya aikin mata da ke faɗa ba a cika yi ba a cika samun su saboda haka a kila yanzu dai gwamnatin nan mai shigowa da yake ta nuna mai adalci ce mai adalci ce kwarai da gaske za a hana wayannan abubuwa amma duk inda aka tafi ana samu eh amma kuma wannan gwamnati mai shigowa tana an san ta mai adalci ce kuma za a dore haka za ta ba matan abinda mutum da dama su zo su irin kawo rahotanni irin wannan mutanen su kawo 'yan jarida ko da ma ba aikin gwamnati ba irin hannun jari wa mm. mata mata su kasance dai suna da yanzu idan muka diba sannu fatima yar kasuwa <laughs> yanzu idan muka diba fannin ilimi na masu kula da manyan makarantu senior secondary school na abuja cikin daraktan mace ce kuma tana iyakan kokarinta na wajen ganin cewa ta kawo ci gaba harkan mu senior secondary school da ke abuja dan kika diba duty directors na ta gaba daya wanda suke da portfolios za ki diba cewa wayannan mutanen mata ne kamalallu wayanda suka san mutuncin kansu kuma ba su yarda da a cima wani zarafi ba wayanda suke taimakon ita director ne wajen ci gaba da wannan ma'aikatan gaba kamar yanzu idan muka diba kamar chief justice mm. maryam aluma muktar ta tafi tana zuwa sai ga zainab bulkacewa idan muka diba mata suna da yawa a ma'aikatu abinda da ake gina mutane irin maganganu da mutane suke ji a nuna ana kaskantar da mata gwiwa gaskiya mata suna da yawa amma ba wai can kasa ba in ka duba kashin mata da suke mulke da mukamin siyasa ba za ka kwatanta su da kananan mukamai ba da mata ba za ka samu mata da yawa a wani wajen ba wajen tsarin ibon aiki ma sai ga sai a yi maza kashi 80 ko kashi 85 sai a tuna wanzu a zalibin mata yanzu idan ka diba wannan sai a ba mata kashi biyar yanzu idan ka diba wannan akwai abu ɗaya da ya kamata mu diba ba kowace mace bace take so ta yi aiki a kowane wuri ba akwai matan da su kashi 80 na mata in kuka zauna kuka yi fira da su sun gwamnati su ga sun aiki a nnpc sun aiki a cbn sun aiki a B.T.F wurin da kuɗi yake <laughs> ba saboda kuma saboda abokin kuma ya gada babban waya to ni na'am idan ana so mu tabbatar da dai canji ta zo ko yanzu kamar yadda ake neman senate president a ba mace wata rana ku gwada ba mace vice president wata rana ku gwada ba mace president yadda ta iya kula da ƴaƴa eh, ta iya haihuwansu ta iya kula da kai da kake mijinta ai ko za ta iya kula da Najeriya kwarai da gaske babu wanda babu wanda ce ba za su iya kula da shi ba amma abin da za a yi eh. a ba su dama amma duk abin da za a yi su da kansu na ɗaya mutuncinsu ya fi kome ko da suna wannan kujeran mm. su san su masu mutunci ne uwar wata ce matan wani ne 'yar wata ce idan suna diba wannan abubuwan ba za su samu matsala da su ba amma mace za ta iya compromising mutuncinta don ta samu abin da take so so za ki samu wannan abin amma babu mutunci amma anan ina da gyara to cewa mace eh. wasu mata yawa wasu mata eh, in aka yi jam'i an samu matsala yawa to wai shan me sirrin karbuwa a wajen siyasa kuma me mata ke bukata ne su ma su samu karbuwa a wannan siyasa da ake yi yanzu Yau ma ga lauya Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard da bayani. Na farko dai akwai abin da ya shafi zurfin karatu, banda ma kuma zurfin karatu akwai abin da ya shafi goyon baya. Idan mace ta yi sa'a ta samu mijin da yake goyon bayan ta wajen ganin cewa ta ita ma ta taimaka ta taka rawa wajen ci gaban al'umma to abin zai zo mata da sauki. Idan aka ce an samu mijin da yake hana matarsa misali ko ya hana ta karatu ko ya hana ta aiki ko kuma za ta shiga siyasan ya hana ta siyasa to za ki ga irin wani zai hana mata zuwa wannan mukamai da suke zo su zama abu ne da yake bukatar a ah, wani lokaci sai ta fita ta yi wa sauran mata yan uwanta magana ta nemi ah, ƙuri'a ta kuma ah, tattauna ta bayyana irin manufofin da take da shi bayan haka ma kuma akwai irin yanayin wayewar jama'a da yanayin fahimtar su idan muka duba a baya akwai mata da dama da aka yi wanda sun taka rawar gani wajen ci gaban al'umma waɗanda kuma har yanzu ana ganin ana cin moriyar irin gudunmawa da suka bayar abin da dai kowa ya kamata mu fahimta shine idan har mu ba mu bar yan uwanmu ko kuma mu goyi bayan namu sun je sun yi ba to ba yadda za a yi su kwanaki na gaya wani wanda ke ce me yasa a arewa ba mu da mata likitoci da yawa ba mu da kuma ma'aikatan nas nas da sauran ma'aikatu sai na ce matsalar ita ce akwai da dama da suna da 'ya'yansu masu kokari amma sun ki su bar 'ya'yan tafi makaranta su ƙara ilimi su yi karatu su zama likitoci har su kai matakin da za a iya ba su mukami in ka gama ta ta shigo siyasa da yake tsarin siyasar ana nuna wa mata wariya kafin mace ta shigo ta yi nasara a ciki sai ya zama to wato mace ce mai ilimi ko mace ce wanda eh, take da wayewa da sanin ya kamata da iya mu'amala da jama'a wannan abu ne da eh, kafin mutum ya samu sai ya samu goyon baya eh, ni a irin fahimta na shine in ka ga mace ta shiga siyasa irin wannan ta yi nasara to ta samu goyon baya a mataki na iyali a ko mijinta ko kuma iyayenta ko kuma al'umma da suke tare idan har muka fito muka ce a ina ya za mu bari mace ta zama mana shugabanni ta za ta za ni ba zan taɓa rena mace ba saboda na ga irin tasiri da mahaifiyata ta yi a kan ci gabana na ga tasiri da irin gwaggwani da babane da nake da shi da suka yi a kaina da kuma a kan yan uwana ya nuna cewa idan har aka ba su dama za su iya yin taimakawa wajen ci gaban al'umma mata iyayenmu ne kannanmu ne matanmu ne 'ya'yanmu ne kamar yadda kowane namiji zai iya yi idan aka ba wa mace dama ta ma za ta iya yin wannan abu wannan fahimta da mutane suke cewa ai an ce idan ka mera lamarinka a hannun mace ba za ka taɓa cin nasara ba to wannan tsari ne dama tsari na siyasa ne ba tsari ne aka gina shi akan eh, manhaji na addini ba batun wasu suna kawo dalilai na addini su ce a'a mu addinin mu bai yadda mu zaɓi mace ta zama mana shugaba ba to abin da kisa mu fahimta shine ba wai ana zaɓen su je su zama limamai bane ko kuma shugabannin addini a wannan tsari ne na siyasa kai zaɓe aka zaɓi jonathan ai jonathan ba musulmi bane amma da yake tsarin kundin tsarin mulkin najeriya tsari ne da ya amince da musulmi da wanda ba musulmi ba zai iya tsayawa kuma za a iya zaɓar zai iya zama shugaba da mace da namiji za su iya tsayawa kuma za a iya zaɓar su za su iya zama shugaba ina ganin eh, fahimtar da ya kamata biyu abin shine wannan siyasa ce kuma siyasa ce da ake yin ta a yanzu wanda matukar aka samu adali shine abin da zai taimaka wajen kawo ci gaban al'umma abu da ya taƙaice shine mata suna buƙatar goyon baya a wajen mazajensu suna buƙatar goyon baya a wajen iyaye da 'yan uwa da kuma al'umma domin su masu taka rawa su ba da irin tasu gudunmawa wajen ci gaban al'umma. to bari karin bige da rawa su masu kamara. <laughs> to ga amsoshin tambayar mu ta jiya Matasa su ne kusan kashi 60 na yawan al'ummar Najeriya, amma an yi biris da makomasu a wannan ƙasa tamu. Su matasan Najeriya ba burinsu ba ne su yi mulkin ƙasa ko kuma su riƙe wani mukami. A'a, shi burin matashin Najeriya shine a yi masa adalci. Na harko a bashi ilimi daga sakandare har zuwa jami'a a sawwaƙe. Idan ya gama a samar masa da aiki ko abin da zai dogara da shi shi nan hazawar salam. Su dattawan su je su ta yi, saƙo daga Isa mai kati gashuwa. A cakuɗa su, sai dai a sa ido wajen zaƙulo mai amana. Saƙo daga Kabiru Ibrahim Yarima. A bawa tsohohi masu ƙwarewa. don matasa na da yawa a wannan lalatacciyar gwamnati ta Jonathan amma babu abin da suka yi ban da sata amma akwai tsohohin da sun taɓa yi an ga gaskiyarsu sako daga malam baffa. Hakika ni a nawa ganin a baiwa matasa masu basira domin matashi shine kawai ya san matsalar abokinsa matashi amma tsofaffi masu kwarewa ba za su damu da rayuwar matasa ba. Sako daga Abdullahi Muhammad yama To ni a ganina tunda Allah ya sa wanda zai ja motar dattijo ne shi ma kwandastan nasa dattijo ne to kamata yi sauran mukamai a samu matasa masu hankali da basira kunga gwamnatin ta zama sunan shirin nan naku wato yau da gobe kenan hakika hakan shi zai kai mu ga tudun mun tsira Allah ya ja zamanin ƙasa ta Najeriya sako daga Ɗallami Siniya Gyalle su Zaria to ni dai a ra'ayina ya kamata a sirka su wato a haɗa matasan da tsofaffi ta yadda tsofaffin za su kasance abin koyi ga matasan ta hanyar nuna musu hanya mai kyau tare da tabbatar da cewa sun bi ta. Wannan shi ya fi dacewa akan yaudarar da ake mana tun da wai yara manyan gobe, amma mun kasa ganin goben. Ya kamata a duba mu a wannan gwamnati don ba da tamu gudunmawar kamar yadda muka bayar yayin gudanar da zaben da ya gabata. Sako daga Usman bin Afan da Maturu. To mun gode wadda duk wanda ya ba mu gudunmawar shi a sashen a a page ɗinmu na Facebook game da tambayar mu ta je wacce ita ce shin kamata yi gwamnati mai zuwa ta yi tafiya da matasa masu basira ko da tsofaffi masu kwarewa. Yanzu kuma ga filin dafe-dafe. To malama a waɗifa me kika tanadar mana zaki mana a wannan lokaci? Salamu alaikum masu sauraro na. Na tanadar uwar gida da amare kunu mai daɗi wato kunun ambarɗo wanda aka fi sani a hausance kunun nono. To shi da me da me ake tanada kafin a yi wannan eh, kunu? Uwar gida za ta tanadi geranta, za ta tanadi nononta da ruwanta mai kyau. da ɗan sukarinta haka. To yadda dai ake yin wannan dai kunu na nono ko kuma in ce ambarɗo uwar gida za ta tanadi geranta ne ta kai shi a surfa mata shi. Idan aka surfa aka kawo mata shi gida wanda aka surfa sai ta ɗan ɗibi wani ɗan kaɗan daga ciki ta ajiye shi. Mm. Shi kuma sauran sai ta wanke sosai ta fitar da tsakuwoyin da take cikin wannan surfawar da aka yi na geron. Sai ta bada a kai mata markaɗensa. idan ta baya aka kai mata markaɗensa sai ta ɗaura ruwanta mai kyau daidai misali da yadda za ta sha tare da mai gidanta ko kuma da iyalinta in tana da yara a gida sai ta ɗora shi idan ya tafasa sai ta kawo wannan ɗan geron nata wanda ta ɗiba daban sai ta zuba shi a cikin ruwan shi tafasasshen ruwan zafin nan ta ɗan watsa ta tafi ya ta dahuwa ya ta dahuwa har sai ta ji ya dahu sosai ya dahu lugub hmm. sai ta kawo wannan markaɗen da ta tace ta cire dusan nasa sai ta zuba a cikin wannan ruwan tana zubawa kaɗan kaɗan tana juyawa tana zubawa kaɗan kaɗan yadda dai kamar dai yadda za ta yi damun koko haka za ta yi tana dama shi amma shi a cikin ruwan eh, zafin amma shi a cikin ruwan zafin da yake kan wuta ba mm. haka za ta dan riƙa damawa tana damawa idan ta gama sai ta kawo wannan nonon nata kindirmo wanda ba shi da tsami kwata-kwata kindirmo ana iya samun mai gudajin nan to sai ta ɗan ɗauko wannan mubirgi. sai ta riƙa murzawa tana tana kaɗe wannan diddigar mm. har sai ta ga ya dawo normal dai babu wani diddiga a ciki sai ta riƙa shi ma zubawa kaɗan kaɗan tana ɗan juyawa tana zubawa har sai ya gamu ya haɗe jikinsa in ya haɗe jikinsa sai ta ɗa ɗan sukarinta sai ta zuba shi ma ta juya ta juya ya yi. amma uwar gida in ba ta da nono za ta iya yi da yogurt to malama a waɗifa mun gode a sha tuwo gida to kin ji yana mm. yawa <laughs> ah, ne ya ji waka dogon loma eh. ya ji kuma wasa wasa <laughs> eh, to mun zo ƙarshen wannan shiri namu na yau da gobe amma mm. kamar yadda aka saba Jamila ni fa zan yi fasarar nan ya ah, gaskiya gaskiya na ni ni nan yau to to eh, me eh, tambayar mu tambayar mu ta yau barin eh, barin karkata wa karkato bari mu gani mhm. kan yana ja har yanzu <laughs> tunda gobe akan kiwon lafiya akan kiwon lafiya to saboda haka bari mu tambaya akan kiwon lafiya shin kamar misali kungiyoyi mm. masu zaman kansu mm-hmm. waɗanda suke aiki akan bangaren abin da ya shafi lafiya mm, suna amfani da basira da ilimin mutanen da suke wa aiki kamar dan wanda bature ke cewa localitin su yau dan iyakar wuraren da suke wa aiki suna amfani da basira su wurin cimma ko kuma cika bukatun mutanen eh, wurin. Eh tunda kaga yawanci hmm. waɗannan kungiyoyi su ne ke kusa da jama'a. Su suke eh. gani su suke jin abubuwa. in in suna ƙauyen mu haka. akwai ministan ko hmm. ƙauyen mu ba. Eh. Akwai ministan kiwon lahiya amma <laughs> abinda kungiyoyin nan suka sani ma'aikatan minista ba su yawa eh, wani lokaci ai ko bincike ne zaki ga ana amfani da abin da waɗannan suka binciko a amfani da shi yawa to irin mm. waɗannan bayanai kamar waɗannan kungiyoyi suna mm. amfani da irin yawa bayanai da kwarewa da waye duk na wannan mutanen da aka binciko don biya wa mutanen wurin bukatun su to masu saurare da fatan kun gane tambayar eh. kuma sai mun ga amsoshin ku insha Allah yawa to baki da iyakacin shirin kenan sai kuma gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage Usman Ahmad Kabara da tafarra girma tafarra da injiniya mu Mr Keith Holmes ni ce Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku sai gobar hakan da izinin Allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.